yau alhamis sha biyu ga watan safar ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanin darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda malam ke mana bayani dangane da abin da ya shafi ilimi wannan nasiha ne shiryarwa ne jawo hankali ne nisarwa ne ƙoƙarin farkarwa da kuma faɗakar da malamai da kuma ɗalibin ilimi domin a nuna masu abin da za a karantar da ku da abin da kuka karanta na ilimi da abin da za ku zo ku san shi a nan gaba to addini ne kuma amana ne ana yin addini a bisa tsarin da allah maraukin sarki ya tsara kuma ya aiko annabi ya ce wannan tsarin yake son a gudanar da addini a haka idan ka zo da ra'ayi ko tunani ko ganin damanka ka shigo da shi cikin addini addinin ba zai karba ba shi sa malai ya rika buɗe waɗannan babubbuka yana ƙoƙarin nasiha ga malamai da waɗanda suka kama hanyar zama malamai da kuma ɗaliban ilimi da waɗanda suke son su shiga cikin harkan ilimin da cewa su yi taka tsantsan su yi kaffa kaffa in ba haka ba to za a waye gari gara jahili ma da su domin hukuban da jahili zai ci zai ci hukuba ne na biris daga abin da ya kamata ya ba da himma a kan shi amma shi ko wanda ya sani to ɗabi'an shi ɗaya da ɗabi'an yahudu sau da yahudawa ba su kan gare ma allah ba sai bayan da ilimi ya zo masu to haka kai ma za ka samu kanka baka tashi kan gare ma allah ba sai da ilimi na shari'a ta zo ma sannan ne ka shafa ma idan ka toka kai abin da kake so in ba manta ba mun fara sharhin babi na sha biyar babun fishtinabil Hawa, babin da zai bayani a kan nisantan son zuciya kunga a cikin al'amarin ilimi ilimi addini ne kuma ana neman ilimin nan saboda allah ne kadai don a yi addinin allah karantar da addinin Allah a kare addinin Allah kar ya zama a cikin abin da ya shafi iliminka da wa'azinka da karantarwanka son zuciyanka na shiga ciki za mu zo za ku ji son zuciya ilahun yu'ubat abun bauta ne wanda ake bauta ma kenan kana shigar da shirka cikin ibadar Allah ko kuma son zuciyar wasu sai amfani da kai cewa yauwa yi kaza ko kuma kai da kanka ka ce bari dan in burge su wani a cikin harkar ilimin addini ba a wannan ba ana karantar da abin da yake addini ne kadai in ba haka ba mutum sai fada cikin tarko na bala'i da fitan shi zai zama da wahala ana fahimtar wannan duk abin da ya shafi riya sum'a da yana cikin son zuciya amma kuma aji ne daga cikin azuzuwan shirka kanana Allah madaukin sarki ya kiyaye mu to mala ya fara mana sharhi dangane da ma'anan al'ahawa son zuciya sai ihatan mu yi nuni cewa mai marmaza mu koma can baya ya fi cikakkun bayanai dangane da abin da ya shafi bin son zuciya to amma a nan abin da mala yake ƙoƙarin bayyana mana menene ma'anan son zuciyar tare da cewa mun karanta asarin da yake cewa mu duba na abu kilaba to amma bayan da muka ji ta'arifin da ya al'ahawa da kuma wanda za mu zo mu ɗan jona mu ƙara kaɗan domin mai kaffa kaffa mai taka tsantsan to sai mu ga dacewan mu bi sauran ɓangarorin na wannan asari mu ji sharhin da malam ya yi domin yana da alaƙa da mu yana da alaƙa da abin da muke a kai na neman ilimi da kuma karantar da ilimi da aiki da shi don mai taka tsantsan mu gudu tare mu tsira tare allah maɗaukin sarki ya sa dace ƙauluhu bayanin da mala ya kawo cewa faitana ha bihil amur dona saif idan bid'a aka ƙyanƙyashe ta da ƙwai na son zuciya to wanda ya kama wannan bid'a ba abin da zai tunkuɗa shi baya ya tuba ya bar wannan bid'ar sakamakon son zuciya ta lullube mai wannan bid'an bai ganin wa'azin da ake nuna mai bai sauraron wa'azin da ake fadakar da shi to ba abin da zai tare shi daga wannan bid'a sai ta kobi ko dai ya karfin da zai halartar da jinin mutane ya ce a fito a fada ko kuma a waye gare shugabannin musulunci su kosa da abin da yake wanda ba daidai ba so su ɗauki matakin takobi a kan shi wanda misalai akan haka malam zai zo ya fayyace mana Malam mai sharhi al'imam sayyid abu asim nabil bin hashim al-ghamri yake cewa li'anna sahibal bida la yumkin an yarji'a an bida'atihi malai ce ka sani kaga dan bid'a ba ta yadda za a yi ja da baya ya janye daga bida'an shi akwai stage da ɗan bida'a in ya kai to ba zai taɓa barinta ba domin wannan bida'ar ta riga ta zama ɓangare na son zuciya har ya rikidar da ita ta zame mai aƙida fahuwa imma an yaga sahibahu fi bida'atihi duk wanda ya matsi ire-iren waɗannan 'yan bida'a wanda son zuciya ya haife su to kaga ka ce wai ka je kai mai nasiha ne ko kuma ka rika yin raddin akan abin da yake mai yiwa ya gani ya gara ya dawo malai ce wannan shi me kake ba zai bari ba kai ma da ka matse shi to zai dilmi yadda kai cikin bid'an shi wa ma an yadkhula fi kalbihin rai in bai dilmiya ka a cikin bid'ar ba to karancin abin da zai iya maka na illa shine ya saka tambaba da shakka a cikin zuciyarka wala yukadu yufariquhu saliman ba ta yanda za yi wanda ya matsatsan bid'a wai kurabu salin alin kana cikin aminci cikin aƙidanka da addininka da duk abin da ya shafi mutunci da sulukinka wannan ba zai yiwu ba in dai ka matsa ɗan bida'a ko yaya ne ko dai ya ka kai wanka da ƙazantar shi ta bida'a duka ko kuma ya saka ka cikin bala'in shakka da tambaba kamar yadda ƙur'ani ya tsarkake alƙur'ani da kanshi ya ce larai ba fihi to kana matsan ɗan bida'a to ba za ka fito lafiya ba sai ya saka ka cikin shakka da tambaba wali zalika na hasalaf to saboda ire-iren waɗannan matsaloli da haɗari ne magabata na ƙware suka yi hani an mujalisati sahibil bida cewa kada wanda ya kuskure ya rika zama da ɗan bida'a wa munazaratihi da zaman tattaunawa da shi illa idza ulima ruju'ihi ila alhaq sai inda mutum ya sakankance cewa tabbas zai iya barin wannan bid'a ya komo ma gaskiya inda zuhuri hilahu, a san da aka bayyana mai gaskiyan ya iya ganewa to sai malam abu asim ya ce wala yumkin zalika illa nadiran kaga dan bida'a? wanda ya rike har ta zama son zuciya ne ta kyankyashe ta wallahi ba zai dawo daga bid'an shi ba sai yan kaɗan kaɗan daga cikin jama'a ne ake tsintan suna barin bid'a su komo ma daidai qala sufyan sauri, thauri al-imam sufyan ath-thauri yace fi ma rawahu anhu yahya ibn yaman cikin abin da yahya dan yaman ya ruwaito yace al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah kun ga bid'a ita ce hajar da iblis ya fi so mutum ya siya in iblis ya kasa mai sama da abin da ya shafi saban Allah kowane iri ne a wajen iblis gara kai bida'a da kai zina mun gano wannan domin mala ya ce wal ma'asiyatu yutabu minha ita abin da ya shafi saban Allah na fasikanci mutum zai iya tuba ya bari wal bid'atu la yutabu minha ita bid'a ba a tuba daga gare ta zai wala ga ɗan bida'a ya tuba ya ce ya bari yau gobe ji ba gata ba ga yana ragara gefe yana shinshinanta ba ba zai yiwu ba mala ya ce warawa an a tsa'inil khurasani wal hasan ƙauluhuma an ruwaito daga ta al-khurasani da al-imam hasan al cikin wa'azozin da suke yi sai suke cewa aballahu tabaraka wa ta'ala an yi adina lissahibi hawa allah maɗaukin sarki ya ɗauki matakin toshe maɗan son zuciya wa ƙala a shi kuma limamu a sai ya ƙara da sahibu bida'a ɗan son zuciya wanda ya kama tafarkin bida'a bitaubatin allah ya daɗe mai ƙofan tuba da fita daga cikin wannan bala'i na bida'a har abada malai ce akhrajahu man lalakai waɗannan asare guda biyu al’imamun lalakai ya fitar da su fi sharhi usul da ahli suna wal jama'a a cikin littafin shi mai suna sharhu usulun al to kun ji bala'in da ɗan bid'a yake tsintan kanshi a ciki ka so ka zama ɗan bid'a ka so ka zama tarar ɗan bida'a me zai sa ka saurari ɗan bida'a. ɗan son zuciya wanda yake gina addinin shi a bisa san ran shi Allah ya kyauta bala ya warawa salamu bin abi in kala salam an abi muti ya ruwaito ya ce kala rajulun li ayyub wani mutum ne ya ce ma ayyub ya ababakarin inna amr bin ubaid al-mu'tazili al-mashhur wannan shahararren ba mu'tazile mai suna amru dan abid wa kana da'iyan ila bid'atihi gwarzo ne goni ne ƙwararren mai kira ne zuwa ga bid'an shi kadraja an bid'atihi ya tuba ya gane ba daidai yake yi ba ya komo matafarkin gaskiya wa ra'ayuhu duk waɗannan murɗaɗɗen ra'ayoyi nashe ya bar su faƙala ayyub sai ayyub ya ce innahu lam yarji rabu da shi bai dawo ba bai tuba ba ƙala bal ya ƙalbala sai ce ai ya dawo ƙala bala ya aba bakarin innahu ƙadar raja'a mai ba da labari ya ta gaddama ina cewa wallahi ya tuba ya bar wannan bida'a yanzu ma da shi ake al'amuran sunna ƙala ayyub sai ayyub ya ce innahu lam yarji thalatha marratin so uku yana maimaitawa so da shi malam ayyub as ni, ai ya san bid'a ya san yan bid'a kuma ya san bakin da annabi ya masu ya ce bai dawo ba kai dai akwai wani dalili kun gano wannan amma innahu lam yarji ce kai yaro saurara bai tuba ba bai dawo ba salon yaudara ne domin ta bid'a da son zuciya ƙawayen yahudanci ne suke cakwai ku imani farkon yini wakfuru akhirahu can ƙarshe kuma ku bari la'allahum tsammanin kwa farauci wasu gayya daga cikinsu ce bai dawo ba amma sami ita ila ƙaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai baka ji maganan da annabi yake faɗi dangane da 'yan son zuciya wanda su ta kai su zuwa ga sun gamsu cewa ita ce addini abin bi yamruku na min addini kama yamruku samu minar ramiya suna barin addini put kamar yadda ake harba kibiya ta ciki ƙaramar dabba ta fita ba ta tsaya ba sun malaya odo na fiye hatta yarji a samu ila fuƙihi annabi ya ce in zai yiwu kibiyan da aka harba ta dawo jikin tsarkiyar bakanta koma cikin abin da ya shafi matattaranta ya ce to za su komo ma bida ka harba bullet a ce ya dawo cikin bindiga ba harba shi ba zai yiwu ka tatso nono cikin hantsa ka ce ya koma zai yiwu to ba su taba dawa daga bidansu ba baki ne annabi ya mata dan bida'a shi yasa ina baki ina baka shawara duk yanda za ku tsara addininku daga san zuciya daga bida'a. Allah ya kuyi in ba haka ba kana kallon rayuwar nan ta lahira sai ta zame maka da matsala Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa da atahu sarat aqidatan indahu saboda ita wannan bid'a Tarika ta rikide ta zame mashi aƙida abun fa faruwa son zuciya ne kaɗan kaɗan kaɗan mutum na bada uzuri sai ga yayi yi tabannin aƙidan hawarij yana nan sai tabannin aƙidan mutazila ko ƙadariya ko jabariya ko murji'a ko rafida da sauransu bai sani ba yanzu a ƙasan pakistan yanzu haka ana nan ana shari'an wani mutum an ce wai ahalus sunna ne yana nan sai bidiyo ya naɗe shi yana zagin na na aisha mun gano wannan duk da ya yaɗa wani faifan bidiyon ya ce ya tuba ƙungiyoyin musulmi na pakistan sun yi ƙaran shi cewa sai an yanke mai hukuncin kisan ya yarda na ce wai waɗannan ƙungiyoyi da za su zo najeriya waɗanda za su tafi lahira allah ya yawa da su kun gano wannan ka zagi aisha matar annabi a pakistan ko 'yan an garin wala boye suke ba zai yiwu ba domin su suna ɗaukan mataki sosai don gane da abin da ya shafi ridda ƙaramin abu sai ce ridda ne kuma billahi al'adim sai kaji lahira ku gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye ya ce ya bar bida'a, amma malai ce bai yadda ba to wannan yana da awon shi ahalus sunna ne me alakan ahalus sunna ya zagi sahabi sai dan ya sa son zuciya mai yiwa akwai matsalan da ta hada shi da wasu ahalus sunna to bari ya ba su haushi to sai ta bannin aqidan shi'a domin cimma wancan manufa na shi ku ga yadda Allah madaukin sarki ya kifar da shi ana gane wannan ya mai da addinin musulunci abin fansha haushi abin ɗaukan fansa to sai kalmar kuma har ya mutu da ita zai tafi bayan da ya iya kuma allah maɗaukin sarki ya samu dace to ya ke cewa na bi da atahu sarat aqidatan indahu ita wannan bida'an ta riga ta rikide ta zame mai aqida wa idza taqada maru shay'an duk sanda mutum ya kudurce wani abu fala ya kadu yarji'u anhu da wahala ya dawo ya bar wannan abin wa in kana batilan ko abin da yake ba daidai bane wallahi duk masu waɗannan kurakuran sun san ba daidai bane kamar yadda qur'ani ne ya makafire baki yake cewa jahadu biha wastaiqanat ha anfusuhum zulman wa uluwa Allah ya jayayya kawai suke amma zuciyarsu ta sakankance annabi gaskiya ne amma saboda zalunci da neman suna zalunci da neman girma zalunci da neman matsayi zalunci da neman ɗaukaka zalunci da neman kuɗi zalunci da neman fice zalunci da neman sanuwa wannan gaba ɗaya sai hana su imani da abin da annabi ya zo da shi na gaskiya mun gano wannan da kyau ko shine sai mala yake cewa ko da ɓanna suke a kai to ba za su janye ba saboda wannan ɓannan ta rikide ta zame masa aƙida domin son zuciya ke zuwa ya tare ƙofan ganin gaskiya da jin gaskiya da iya isan nasiha zuwa ga zuciyar bawa waka zalika yaro a anil ja'at bunu darham mala ya ce irin wannan matsalan ne fa aka ruwaito ya faru da ja'aru ɗan darham awwalu man ibtada'a bi anna allaha ibrahima khalila shine farkon mutumin da ya fara kirkiran bid'ar cewa Allah madaukin sarki bai rike annabi ibrahim khalil ba abun mamaki ja'ad ibn darham almajirai yake da su masu yawa maganan cewa wattakhadha ibrahima khalila nasi ce karara ga ta cikin alkur'ani amma ya ce ba a fahimta ba ne ya murɗe kuma ka yadda da shi shi ya fara wannan sannan wala kallama musa kuma allah maɗaukin sarki bai yi magana da annabin musa ba nassi ne ƙarara cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki ce wa kallama allahu musa ta kalima amma ya ce allah bai yi ba walam ya zalfi bi da atihi bai gushe ba yana kuzuzu ta wannan bid'a she hatta ja'a bihi Khalid bin Abdullahi al har sai da aka samu wani sarkin musulunci Khalid dan Abdullahi al-Qasri Amir al wanda yake shine shugaban Iraki biyu Sham da Iraki Kufa da Basra Lihisham lokacin sarki Hisham ne ya nada shi gwamna a can fanada yawmal adha sai jawabi ya shila a ranar babban sallah waƙala qala ya ce ma musulmin da suka taru a edi dahu kowa ya koma gida ya layya taqabbala Allahu minkum Allah madaukin sarki ya karɓi ladan layyanku fa inni mudahhin bil ja'd ibn dirham ni kun ganni layyana na yau zan yi da ja'ar ɗan dirham ne za'ama anna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila saboda ya riya cewa wai Allah madaukin sarki bai rike annabi Ibrahim a matsayin khalilin shi ba walam yukallim Musa takliman kuma Allah madaukin sarki bai yi zance da annabi Musa ba ta'ala Allahu amma yaqulu al-ja'du uluwan kabira yace tar da wannan muguwar maganin da ja'ad ya gaya ma Allah Allah madaukakin sarki ya girmama ya ɗaukaka ya fi ƙarfin wannan ƙazantan da ja'ad ya danganta mashi summa nazala sannan sai alƙasar ya sauko faza bahahu ya sa wuƙa yanka shi fama na'ahu faminhu ƙaula abi kilaba faitana habihil amur donar saif in kun lura da wannan magana abu kilaba ne take tabbatuwa idan mutum ya zama dan bid'a wanda ta haifi daga son zuciya ko wallahi jama'a ba abin da zai sa ya batta sai ta za mu zo za ku ji cikin bayanan da za mu zo mu ƙara na matakan son zuciya za ku ji wannan labari na ja'ar ɗan darham sanda aka zo yanka shi bayan da ba a yi godo da shi ya tuba ba ya ce wa allah ya kiyaye ba wanda ya isa kuma haka ya tafi Allah shi kyauta Ƙauluhu, maganan da Abu ya ce ikhtalafa ƙauluhu. su yan bid'a rigansa ɗaya, amma maganganunsu ne wani lokaci sai ya ɗan sha bamban amma duk yan gida ɗaya ne masu kama ɗaya. ko ka ji ɗan bid'a ɗan son zuciya yana sukan yana sukan yan uwan shi yan bid'a Allah ba yake ƙarya yake za su haɗu kun gano wannan da kyau ku za su haɗu malai ce wa ƙala salam buna abi mutai salam ɗan abi mutai ya ce an ayyub kana yi sammi ahalal ahawa kulluhum khawarij mala ya ce duk wani ɗan son zuciya a musulunci ba khawariji ne duka mun gano wannan duk wani wanda ya sa son zuciya cikin addinin shi to yana ba suna da jama'a tawaye ne khawarij ne kun bayyance wannan da kyau ku saboda tsarin da sunna ta yi sai ka gan shi yana da ɗaya daga cikin ɗabi'un da ke karo da ita idan sunna cikin alkur'ani ko hadisi aka ce a yi kaza zai zo da wani abin da ke bayyana tawaye shi da wannan abin amma tawili zai yi irin tawilin da ja'ad ibn darham ya yi ma'ayan wata Lahu ibrahim khalila da kuma ayan wa kallama Lahu musa ta kalima ƙarara ne fa Allah ya faɗa fa amma e yin tawaye kun gano wannan da kyau ko. to malai ce duk waɗannan ashabul ahawai yan san zuciya na kusa da na nesa malai ce kulluhum khawarij kabdinsa khawarijawa ne wa yaqalu innal khawarij ikhtalafu fil ismi malai ce su khawarijawa sun sha bamban ne wajen suna wajtama'u ala saif sai suka hada kan takobi kun gano wannan duk inda ba khawarije yake ko komin daren dadewa sai kaje na cewa zai bigewa ne zai kashewa ne za a rigima kaza bai shakkan kowa zai ya faɗin muguwar magana kan kowa don tunanin shine in an matsa zai zubar da jini kun gano wannan da kyau ko duk inda yake na kusa da na nesa shi samalin zai zo zai mana wannan magana a game da izinin allah to wannan shine abin da malai mana ishara cewa mai marmaza mu koma ma hadisin abu kilaba ya riga ya gabatar da bayani dangane da abin da ya shafi ta'ariful bida Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi to kafin kai tsaye mu kutsa cikin asarai da malam ya kawo mana a cikin wannan babi da ke bayani akan ijtinabul ahawa nisantar son zuciya to zan so mu ɗan yi amfani da ɗan lokacin nan mu ɗan ji wasu 'yan bayanai kai tsaye game da son zuciya kafin mu shiga gadan-gadan cikin asaran nan ya za cikin littafin usulid da'awati wa tsorokiha usulid da'awa ya usul na da'awa yake da kuma matakai da hanyoyi da ake bi wajen da'awa kun ga da'awa ba ba karatu ba ne da'awa ba wa'azi ba ne ai wa'azi da karatu inda ka iya magana za ka yi ai amma ya ake da'awa mun fahimci wannan da kyau ku kamar turanci ne da likitanci dukkanin littattafan likitanci da me rubuta don ka iya turanci sai ka je ka zama likita sai an koya ma ko ka je ka yi karatun likitanci a jami'a kuma sai an kai ka asibiti an koya ma aikin a aikace mun gano wannan misalin wannan misalin a ma bayanin yadda yake fiɗa duk in an gama sai a ce je kwantar da sa ka yanka ka fede sai an kai ka an nuna maka ga yadda yake yanke kaza ga yadda yake tsara kaza za a gama wuce kawai na ta jefa wuka yadda yake so ana baka ka jefa ta sai a ce duk ka lalata namu kuma da za a maka bayani sai a ga e da gaske ka lalata sau da ba koya maka ba kuna gano wannan akwai mutumin da zai je fara da'awa sai ya kori mutane da kanshi sai ya koma ce mutane sun yi addini shi ne saboda bai koyi usulun da'awa ba sa kanshi kawai ya yi jama muna fahimtar wannan da kyau ku allah ya sauwaka to a cikin wannan littafi malin ya ce alhawa kaga duk wanda zai yi da'awa sai an ba shi antivirus na me na alhawa abinda zai kare ka da son zu daga son zuciya in ba ka ba da awon kana fara ta kai gara ka haƙura kai da awon sati ɗaya ka mutu amma ka yi mai kyau ba son zuciya daga shekara arba'in kana yi son zuciya ya kama ka mutu a banza allah ya sauwaka ma'ala ya ce alhawa fil lugha abin da ake ce ma son zuciya a yaren larabci huwa mailun nafsi wani hirafuwa an shai'i shine zuciya ta karkata zuwa ga wani abin da take so ko da ba daidai ba ne ta kauce ma abin da yake wanda yake shine daidai a bisa tsari su mastu umila fil mailil mazmum daga nan sai aka koma ana amfani da kalman alhawa zuwa ga karkatan zuciya ga abin da yake abin zargi ne fayuqalu sai ka ji ana cewa ittaba hawahu wane ya bi son zuciyar shi da abin da ya ɗauko yake ba daidai ba ne bai daidai da addini ba sannan bai daidai da zamantakewa kyakkyawa ba to wannan sai a ce wane ya bi son zuciya wa huwa min ahalil ahawa sai ka ji ana cewa wane yana tare da 'yan son zuciya ko ɓangare ne shi daga cikin bangaren tafiyan 'yan son zuciya allah ya kiyaye mu mala ya ce wa inna tiba alhawa hadil abuwabil wasi'a mala ya ce ka sani kaga bin son zuciya to ɗaya daga cikin ƙofofi ne manya-manya masu yalwa allati yaliju hal insan wanda ɗan adam yake bi ya shiga ciki lirtikabil ma'asi saboda ya samu daman aikata ayyukan sabo ayyukan laifi ya yi abin da yake so ba tare da wani ya kwaba mai ba idan mutum ya sa son zuciya yana son kuma ya gamsar da abin da zuciyar take so sai ga ya iya zama yana shan sigari yana shan wiwi yana shan kwaya yana zina yana luwadi yana sata ci amana ya saba alkawari ya karya, ya ha'inci ya annamimanci duk wannan zai buɗe ma kanshi wannan ƙofa muddin da ya gayyaci son zuciya abin da zuciyar ta mai shi zai bi in ka ɗauko abin a cikin addini to shi ne za ga yana ta gayyato ababen da zuciyar shi ke riya mai da ababen da iyayen gidan shi suke son shi da yayi sai mai da wannan abin shi ne addini sai a ce wane ɗan son zuciya ne ko yana tare da yan son zuciya saboda ya halattar makan shi mutuncin jama'a ya halattar makan shi dukiyan jama'a ya halattar makan shi duk abin da shari'a ta haramta muddin dai mutum ya shiga cikin son zuciya ba abin da ba zai iya yi ba Allah ya sauwaka ba ya ce wa huwa sababin ra'isi son zuciya wannan shine jagora lin idamil adali fil mujtama iri-iri mutum ba zai iya yin adalci ga taron jama'a ba a mujtama a society mutum ba zai iya zuwa da abin da zai kayatar ko ya girmama ko ya ba kowa haƙƙi da 'yanci da yadda ya kamata ya rayu ba domin ya sa mu kai son zuciya in shugaba ne in sarkin gargajiya ne in ma menene in mutum ya sa son zuciya to sai take haƙƙin wani yanki ya gina yankinsu wanti sharar fasada fil umma in ga na ya yaɗa cikin jama'a son zuciya ya gayyato shi man fahimci wannan da kyau ko fyaɗe ne cuta ne ha'inci ne kisan kai ne fashi da makami ne duk wannan ƙofofin son zuciya ne ke buɗewa sai ga waɗannan ababen suna ta faruwa haisu ta su'ul akhlaq ta yadda za ga ɗabi'un mutane ya ɓaci Daga yaro ya iya bude baki ya zagi babba ya wulakanta shi ya mai tsiwa sau da rashin tarbiyya da rashin ɗa'a. duk wannan son zuciya ke haifar da shi wayan harifu sulok sai ga suloki da mutunci da gudanarwar mutum gaba ɗaya ya gurɓace wata hayyalar mawazin sai ga abubuwan da mutum yake yin awo da shi wannan ma'aunin ya karkace biljarri khalfa shahawat walmalazat, sai ga abin da yake sha'awa yake jin daɗi ko ba daidai ba ne shi zai yi ƙoƙarin yi ma kabin ya mai kwaskwarima kun gano wannan da ke ku ya fito fiyas kawai sai ce wannan shi ne daidai amma da abin ba haka yake ba sakamakon abin da yake son ya tabbatar na son zuciya da kuma banna. dona tiramin liddin bai kallon mutunci da martaban addini shi in ya faɗi kaza ko ya aikata kaza wannan wani illa ne zai haifar ma addini ba ruwan shi wani illa ne zai haifar ma ilimi ba ruwan shi wani illa ne zai ma malamai ba ruwan shi wani illa zai ma ɗalibai ba ruwan shi kawai wannan dai cin da haka yi gamsu a zuciya kawai zai yi au mura'atin lil urf ko ba zai lura ya urfin jama'a yake ba ya al'adan mutane suke wajen girmama malamansu da limamansu da dattawansu da yayi da ƙanni da sauran mata da maza duk mutumin da ya sa son zuciya cikin al'amara wannan gaba ɗaya ba abin lura ko abin hange ba ne a wajen shi ƙala ta'ala allah maɗaukin sarki ce wa man adallu mimman ittaba hawa babu ɓatacce ko kai ka sa ko ɓatacce sama da wanda ya bi son zuciya allah ya ce babu kenan kafiri bai zama kafiri ba har sai da ya bi son zuciyar shi munafiki bai riƙe munafinci ba har sai da ya bi son zuciya kenan son zuciya ne a farko kafin shirka kafin kafirci kafin munafinci kafin bid'a kafin zalunci kafin fasikanci kafin bin miyagun al'adu ogansu gaba ɗaya shine ittiba'ul hawa in son zuciya ya zo ko to komi ya ɓaci sai dai kawai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah madaukin sarki ya kiyaye shine sai ce bai gere hudan min Allah kuma duk wanda yake bin son zuciya ritsa shi Allah ba wata shiriya daga Allah wanda ya sa yake abin da yake inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin yace Allah madaukin sarki bai shiryar da mutane azzalimai ko me suka yi ko me suka tsara ko me suka bi Allah maɗaukin sarki ba zai sa sa tafarki ta kware ba ayata 50 chip cikin suratul qasas mala yace wa qad bayyana alqur'anul karim haƙiƙa alqur'ani mai girma yayi bayani dalla dalla dangane da khuturat ittiba'il hawa irin khatari da ke shaƙe cikin bin son zuciya wa atharuhu sayyi'a alal insan da kuma mugun tasirin da son zuciya yake ma ɗan adam bisababi tarafihil fawahish sau da wannan son zuciya yana sa mutum ya dumurmushi alfasha wal munkar da mugayen abubuwa allati ya hamiluha alaihi hawahu wanda son zuciya yake sa shi zai iya alfasha na zagi alfasha na cin mutunci alfasha na ɓatanci ya shafa ma irin shi to ka ce bai ganin mutuncin kowa bai girmama kowa ba wanda ya isa ba abin da ke sa mutum ya zama haka ya rufe ido kamar wani mashayi irin san zuciya kun gano wannan da kyau ku in mutum yana da kunya yana da tarbiyya yana da ɗa'a kuma yana bin sunna ya nisanci duk wani abin da shari'a bai so wallah za ga irin waɗannan abubuwan ba zai iya ba sau bai bin son zuciyan shi yana bin nasi ne jama'a kuna lura da waɗannan bayanan ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wai baka ganin mutumin da ya maida son zuciyar shi abin bauta wajen shi son zuciyar abin da ta tsara shi yake biyayya ya bi to sai ta rikide sai ta zama mai a matsayin abin bauta ko nassi ya gani to zai je ta nemo bayanan da zai bankare mai wannan nassin don yi daidai da abin da zuciyar take so ba zai bayyana nassin a bisa ka'idar layajar manna kuma shan'ana ƙawamin ala Allah ta adilo e adilo huwa aqrabu littaqa ƙwaron shi da wannan kun gano wannan da kyau ku in ka ga algushu a kasuwa san zuciya ne in ga dan 419 san zuciya ne in ga karuwa san zuciya ne in ga fitina gidan aure san zuciya duk abin da ka gani san zuciya ne ke gayyato waɗannan abubuwan Allah shi kyauta wa adallahu Allahu ala ilmin sai ce a ah, sai Allah maɗaukin sarki ya batar da mai bin son zuciya ko da ku yana da ilimi ilimin da yake takama da shi sai Allah ya batar da shi kan wannan wa khatama ala sam'ihi sai Allah madaukin sarki ya sanya murfi ya dame jin shi duk wa'azi bai shiga waje ala ala basrihi gishawa sannan Allah madaukin sarki ya sanya wani rufi na yana a idan shi wannan sai dai ga jama'a amma ba ya ga gaskiya ba sai Allah da kan shi ce faman ya hadihi min ba'dallah akwai wanda ya isa wa'azi ko nasiha ko ya matsi dan son zuciya wai ya iya shirar da shi akwai kana tsammanin za ka zaunar da wanda yake bin son zuciya ne wai ka yi mai fada wai ya bari ko ka ce wai a shirya zaman tattaunawa wai ya fada abin da har abada ba zai bu ba suna fatan mun gano wannan da kyau shi yasa idan ka ga malami ya ce ma kaza ku? ka tsaya ka nemi fassara daga wajen shi mai yiwa akwai abin da ya sani a shari'a ne da kake tawon koran yi kaza kila zai maganin kaza ba zai yi ba ina fata mun gano wannan da kyau ka daina bata kanka lokaci qur'ani ne yake cewa wanda ya dauki son zuciya ba wanda zai shirye da shi sai Allah in ka yi imani da wannan kai ma ba zuciyanka kake bi ba sai ka gane dan son zuciya ba wanda zai shirye da shi sai Allah abin da yake haƙƙin shi a kanka wajibin da Allah ya ɗora ma shine yi mai addu'a Allah ya shiryar da shi amma ba zai shirye ba faman ya hadihi min ba'adalla sai ce afala zakarun ko ba kwa tunani ne ba kwa ganin wane da wane da wane da suka hau alfadarin son zuciya sun dawo to don menene in ya maimaiti ya faru kuma wai ba za ka gane ba ana fahimta wani zai ce na da dabara iri kaza ba ka da wata dabara da za ka dawo da ɗan son zuciya kan hanya Allah sai dai in Allah ya ga dama ya da shi kawai sai kai ta mai addu'a Allah shirye da shi aya ta 23 cikin jasiya mala yace wala kadana hal qur'an al karim an hawa hakika al mai girma ya yi hani dangane da bin san zuciya fil hukmi bainal mutakhasimin dangane da hukunci a kan waɗanda suka zo suna husuma biyu wani da wani ko wance da wance ko wance da wani suka zo suna fada suna husuma kowanne na da'awan haƙƙi ko ɗaya na da ƙawon haƙƙi an cutar da shi sai kawo ƙara wajenka to ƙur'ani ya ja kunninka a matsayinka na malin ko shugaba ko alƙali kai hattara wajen bin son zuciya lima yadda jiho an zalika min biya lil hukuk saboda kana sa son zuciya ku, to za ka tozartar da haƙƙin masu haƙƙi wa tabri'atu zalimi kuma a lokaci ɗaya sai ka kubatar da azalimi wa idanatul mazlumi kuma ka dumurmushe hanci da haƙƙin wanda aka zalunta kana sa zan zuciya abin da za ka yi kenan azalimi kullum za ka ɗaga mai haƙƙi kuma kana dannewa in dai ka fahimci tsarin gwamnatin ƙasar nan ba haka yake ba a bisa son zuciya ke gudanar da gwamnati mai haƙƙi a wulaƙanta shi wanda kuma yake a zalimi a girmama shi har ma ɗebi mukamai da dukiyan 'yan ƙasa a ƙara mashi sau da bin son zuciya kawai Allah shi kiyaye ƙwala ta'ala Allah ce falata tabi hawa kar ku sake ku bi son zuciya an ta'adilu kun gano wannan da ya hana ku yin adalci ga masu haƙƙi ya karkatar da ku daga daidai zuwa ga abin da yake laifi ne saban Allah muddin dai kuka ɗauki son zuciya allah ya fayyace wannan cikin sotin nisa a aya ta 135 wa ƙala ta'ala li dawud alaihi salam haka allah maɗaukin sarki ya gaya ma annabi Dauda. amincin allah ya tabbata a gare shi inda ya ce ya dawud ya kai dawud inna ka khalifatan fil ard mun sanya ka ka zama kai ne mai yau a bayan ƙasa fahakun bainan nasu bil haq saboda haka ka tsayi wajen hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi'il kar karka kuskura ka sake ka bi son zuciya in za a kalli annabi manzo irin annabi dauda mahaifin annabi manzo irin annabi suleiman allah maɗaukin sarki ya ja mai kunni dangane da bin son zuciya waye kai waye ke waye mu dole ne mai makamma nasiha dangane da abin da ya shafi ittiba'ul hawa Aga ce ma annabin Allah annabi Dawuda in ko kai fimfiris ka shafa ma idan ka toka ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah wannan zai zama sanadiyyan bacewanka daga hanyar Allah domin innal ladhina yudilluna an sabilillah kaga waɗanda suka zaɓi su ɓace ma addinin Allah ta farkin Allah sakamakon bin son zuciya lahum azabun alimun lalle suna da azaba shadidun azaba mai tsanani bima na su hisab saboda abin da suka sa kafa suka hankade faruwan shi a ranar hisabi mai bin san zuciya ko lahira bai daidaita ba na abin da ya dame shi abin da ya tsara ma zuciyar shi kawai zai ko wallahi shi zai duk abin da zai faru ya dade bai faru ba wannan ba shine lissafin shi ba aya ta 26 cikin suratul وقد حذر القرآن الكريم من مصادقة الغافلين عن ذكر الله ما لك cewa alkur'ani mai girma yayi hani kaga ga falallu waɗanda suke bijire ma inda yake ambatan Allah inda yake wa'azi inda ake karantarwa to kai ahir ahir din ga kai taka tsantsan dangane da kusantansu domin za su ture ka daga ambatan Allah wattabi'ina lil ahwa da kuma waɗanda suke bin son zuciya ƙur'ani mai girma ya hana bin take-takensu faƙala ta'ala allah maɗaukin sarki ce wala tuɗe man aghfalna qalbahu karka sake ke ɗa'a karka sake ke biyayya karka sake ke biye ma wanda allah maɗaukin sarki ya gafaltar da zuciyan shi an zikirina kullum tunanin shi kallo karanta jarida mujallan fim zuwa club zaman hira waya da chatting abubuwa iri-iri ga ƙur'ani ba zai karanta ba ba zai zikirin safiya da yammaci ba duk abin da ya shafi bin Allah ba zai je ba to wannan ya gafalar da zuciyar shi daga ambatan Allah ƙur'ani ya ce karka biye mai ba a hawahu wanda ya koma bin son zuciyar shi wa kana amruhu furuta Allah madaukin sarki ya ce al'amarin shi a dargaje yake duk wanda ya zama zuciya yake bi ko wala al'amarin da duk ya gina ya tsara sai ya watsi nan gaba komin daren dadewa da babu tubali mai kyau da aka aza wajen ginin aya ta 28 cikin suratul kahfi wa bayyana al-qur'anul karim al-farqa ash-shasi' hakika alkur'ani mai girma ya bayyana bambanci a fili baina man yada'u La ga wanda yake biye da manhajin Allah nasaba ainihi shi tsarin da Allah maɗaukin sarki ya tsara wannan tsarin ne a gaban shi wa yaj'aluhu wajhatuhu kuma ya sanya mafuskantan shi wa kiblatuhu kuma alqiblan shi shine tsarin Allah cikin alkur'ani tsarin manzan Allah cikin hadisai wannan su ne abin bin shi wa baina man yasiru fil hayati wifqa hawaihi da kuma wanda shi a rayuwa yana bin abin daidai da son zuciyar shi ne wa shahawatihi da kuma shahawan shi Allah madaukin sarki ya bayyana bambancin wannan mai bin Allah bisa tsarin Allah ko da ko abin da Allah da annabin suka tsara ya saba ma abin da zuciyar shi yake so ne da kuma wanda shi kuma yana bin son zuciyar shi idan tsarin Allah da annabi suka ci karo da tsarin da yake so zai sa kafa ya hankale su kun gano wannan da kyau ku to shine Allah madaukakin sarki ya bayyana mana bambancin su a inda yake cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbih shin ka hada wanda duk abin da yake yana yi ne a bisa hujja da dalili ƙarara daga ubangijin shi kamar zuyyina lahu su'u amalihi da wanda kuma mugun aikin shi ke ƙayatuwa a ran shi wattaba'u a hawa a hom. wanda su waɗanda mugun aiki ya kayata a rai kullum ƙoƙari suke su bayyana ma al'umma aiki ne mai kyau allah ce bin son zuciyarsa suke yi mai zuciyarsa ya tsara kawai shi za su bi ko da ko wannan abin ba shi ne daidai ba ko abin yana da amfani amma illan shi da yawa to zai ce kawai a yi kaza kawai domin ya cimma manufan shi allah ya tsare mu da bin son zuciya aya ta sha hudu cikin suratu muhammad mahala ya ce wattiba'ul ahawa ya hajibu maulatullahi wa nusratihi muwalatullahi wa nusratihi mala ya ce kaga bin son zuciya to yana toshe mutum ya sha makance shi daga samun tallafi da agaji da jibintan allah maɗaukakin sarki ɗin mai bin son zuciya ya yi asaran allah maɗaukakin sarki ya jibince shi ya yi asaran allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ƙalar rasu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aya ta zo Allah ya ce ma annabi wal umma yashmilu hannahayu kuma wannan hannun, har al'umman annabi ya shafe su ila yawmil qiyama haka abin yake titar har zuwa tashin qiyama yace wala in ittaba'ta ahwa'ahum kaga annabi in ka sake ka biye masoye-soyen zuciyar mutane min ba'adi ma ja aka min ilimi bayan irin wannan ilimi ya zo ma an haska ma dangane da al'ada da ɗabi'un 'yan son zuciya ka koma kuma ka biye matake-take da tabarkinsu ka idan laminan zalimin lalle kai kana daga cikin azzalumai duk mutumin da yake bin son zuciya kullum kokari yake ya yada shubuha domin ya bata abin da yake son ya bata ya gyara abin da yake son ya gyara domin wannan abin da yake bi na son zuciya ba zai zauna shi kaɗai ba har sai ya ƙirƙiro wani laifi kuma da zai ƙara ya rantsuwa ya ƙarya ya ci amana ya tsiwa ya rashin ɗa'a da ladabi duk waɗannan abubuwa ittiba'ul hawa ke haifar da su shi yasa wanda ka gane yana bin son zuciya ƙarara ƙur'ani ya hana biye ma son zuciya nashi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu aya ta 145 cikin suratul baqara wa ta'ala har ila yau Allah madaukin sarki ya ce wa kazalika anzalnahu hukuman arabiya Yadda ka ji waɗannan bayanai haka dai Allah madaukin sarki ya saukar da alkur'ani ya zama abin hukunci tsakanin mutane da aka saukar da shi da yaren larabci wala initta ba ta ahwa ahum kaga in har ka sake ka biye masan zuciyar mutane ba'ada ma ja'aka min al-ilmi kuji ka underline Allah yana ta bayanin ba'ada ma ja'aka min al-ilmi bayan da ilimi ya zo maka ilimi ya zo maka Allah ya ce malaka min Allah min waliyin wala waq baka da wani majibincin al'amari daga Allah ko wanda zai zo ya kiyaye ka daga fada cikin bala'in da Allah zai tsunduma ka duniya da lahira aya ta 37 cikin sotar ra'adi wa qala alaihi salatu wassalam shi ko mai tsira da amincin Allah sabbata gare shi cewa yayi alkayyisu man dana nafsuhu kaga mai wayo kaga mai hikima kaga mai zalaƙa da hazaka shine wanda ya kula da kanshi wa amila lima ya koma ya rika yin aikin da zai ci moriyan wannan aiki a bayan mutuwan shi duk wani hayaniya da mutane suke ko to kudai su gefe ka ci gaba daga inda kake wal ajiz shi ko kasashe gajiyayye man atba'a nafsahu hawaha shine wanda yake biye ma abin da zuciyar shi ta tsara mai wa tamanna alallahi al-amani ya rika gorace gorace ga Allah in mun yi kaza in ne kaza in na tsara kaza ina tsammanin kaza ne duk amani ne mun gano wannan da kyau ku duk amani ne ɗabi'a ne irin yahudawa ɗabi'u ne irin na kafiran maka la ya alamuna alkitaba illa amane wa inhum illa ya kharusun wannan hadisi rawahu tirmidhi wa ibn majah wa an abi barza radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ce inna ma akhsha alaikum shahawatil ghay annabi ce kaga ba abin da ni ko nike ji maku tsoro irin sha'awa irin na zalunci fi butonikum wa kun, sha'awa na abin da za ku ci sha'awa na gamsar da sha'awan farji wa mudullatil hawa da kuma batar wanda son zuciya ke mabawa duk wanda ya kama son zuciya ku na rantse maka sai ya ɓata, duk dibarin shi duk wayen shi duk kwazon shi ko cewa barin ɗan je na dawo Allah ya sai kaga son zuciyar nan ta yi ragar-raga da addinin shi rawahu ahmad wa bazzar al'imamu ahmad da bazzar suka ruwaito wannan hadisi wa tabarani da al'imamu tabarani famin khilali tilkan nusus min alkitabi wa sunna da ya ce a tsakankanin waɗannan nasoshi da muka ɗibo wasu daga cikinsu mu gabatar maka a yanzu Yadda an nattiba hawa zai bayyana gare ka cewa an nattiba alhawa. kaga san zuciya huwa ahadu asbabir tikabil ma'asi shine ɗaya daga cikin dalilan da ke tunzara ingiza jagorantar mutum wajen aikata kowane irin sabo kowane irin laifi kowane irin rashin ɗa'a jama'a mun gano wannan da kyau ku in dai mutum ya sa san zuciya to ka rabu da shi kawai ko ɗanka ne ko matarka ne ko uwarka ce ko ubanka ne ko malaminka ne waye in dai ya gaici son zuciya ko to matsala ya ƙare duk abin da baka zato shi zai faru Sau da sai ya gamsar da abin da ran shi yake so ta hanyar ya ji daɗi ko ya sa wasu su ji haushi ta ga yawon ba addini yake yi ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace bayan duk waɗannan shimfida da sharan fage mala ya ce ya ƙole sheik karni babban malami a Sheik Aidal karni ya ce idar ta kabal hawa al'akal duk lokacin da hankalin mutum San zuciya ta mamaye hankalin dalla sahibuhu to wannan hankalin zai bata ku ji wannan duk hankalin mai hankali duk wayen mai wayau duk luran mai lura muddin ya sa son zuciya ku to Allah sai ya bata bacewa irin batan da duk wani batacce da kake jin labarin shi a duniya ya bata in dai mutum ya ce zai rika amfani da hankalin shi da wayen shi da dabaran shi da hangen nesan shi da kaza ba nassi ba ya ce wai zuciya ne za ta rika riya mai abin da zai yi malice sai ya bata wa man atta a hawahu duk wanda yake masan zuciyan shi da'a qatalahu allahi wannan son zuciyar sai ta kashe shi kuma sai kuma yana zargin wane da wane ne suka yi mai zagon ƙasa wane da shi kanshi wannan zargin son zuciya ne asali tun barko waye abin da ya yi kun gano wannan da kyau ku ba zai kalli wannan ba so da ya bar son zuciya ta mamaye hankalin shi sai ya bata sai yake mata da'a sai ta kashe shi ko da bawai baka mutu kaji an sa ka kabari ba Allah ya san zuciya sai ya mai da kai tarihi Allah ya sai ya mai da kai kal'amsar zahir mun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu wa ma asal usatu rabbahum subhanahu wa ta'ala mala ce kaga duk wani wanda ka ga ya yi fice wajen saba ma Allah bai saba ma Allah nan ba illa li kasatil hawa wa ghalabatihi sai da san zuciya ya galabaice shi al'amarin ya mamaye shi to wannan sai ba shi daman saban Allah yaran nara muhriqa mai son zuciya yana kallon wuta mai kuna walakin ya hatariku haka zai shiga kawai don ya biya bukatar ran shi ya san wannan abin ba daidai ba ne amma zuciyar sai da nuna mai ai in ma ba a haka ba to ba a yi daidai ba Yanayi yanayi yanayi mutuwa sai ta zo sai ka tsince shi a cikin wuta mai kuna wayar alhaul zai ga bala'i walakin yar kabul haul zai bi wannan abin na bala'in bai damu ba duk abin da zai biyo baya biyo in dai shi zai gamsar da abin da zuciyar shi ta tsara to ya yadda ya gamsar wayar madarra mai bin son zuciya zai ga abin cuta walakin ya tanawal madarra wannan abin da yake na cutarwan shi zai bi shi zai aikata kuma bai damuwa komi ma ta banjama da fanjami son zuciya ke da wannan قال سبحانه وتعالى Allah maraukin sarki ce wa la tattabi'il hawa hai dan adam karka sake ka bi son zuciya fayudillaka an sabilillah wannan sai zame maka tafarkin bata daga hanyar Allah aya ta 26 cikin suratu sad waman ittaba alhawa wa hakamahu duk wanda ya bi son zuciya kuma ya mai da shi abin bin shi adallahu Allahu fid dunya wal akhirah hakika wannan mutum Allah maɗaukin sarki ya batar da shi duniya da lahira wa kasirun minan nas ya yace kaga da yawa yawan mutane ya arifu min nafsihi annal islam khair wallahi ya san bin dokokin musulunci shine kadai alkhairi tsarin musulunci shine alkhairi amma fa in zai bi tsarin addini zai zama yaron wani ne kun gano wannan da kyau ku zai biyayya ne da'a zai yi ya san haka to amma sai zuciya da ce a'a don menene za ka bi za ka zo ka ji abin da abu jihar ya faɗi me yasa fir'auna bai imani da annabin musa ba wallahi ya san musa gaskiya ne amma in ya bi zai zama yaron musa ne shi za gaya masu yace ba ganin mulkin misra ba ganin kaza ba ganin kaza wallahi ina tsoron kai maku kaza kare maku kaza duniyan shi yake kallo wasu salatu fil masjidi ɗayye ba kuma a tare a masallaci ɗaya ai sallah tare da jama'a wannan abu ne mai daɗi kuma haka Allah yake so lakin ya ƙulu wallahi la sai ce ina shi ba zai haƙura da wannan ba mun gano wannan da kyau ba zai yi ba wa rijalun admano fil muhaddarat za ga yara suna shan abun maye kuma sun ƙware sun daɗe abin ya kama su ɗuliban min humut tauba sai a zo a zaunar da su ana masa faɗa ana neman su tuba su bar wannan abin da suke farafadu sai ga sun yi watsi da wannan sun yi tuba wa kalu su ce la nastata ko ba za su iya tuba daga wannan ba ana samu ko ba samu ba su iya tuba daga gare shi ba me yasa ittiba'ul hawa idan zuciyan kabita kabita sai Allah ya batar da kai kana ganin in ma ba da wannan abun ba ba za ka rayu ba ba ganin mutum zai kai azumin ramadan ba abin da zai karin kumallo da shi sai su gadi mun gano wannan da ke ku ya zo sahur da me zai toshe kofar sahur ɗin da su gadi wannan irin banna ne duk ba abin da ya haifar da wannan illa me ittiba'ul hawa Allah ka raba mu da son zuciya ka an karar da mu ga duk abin da zai bata addinin mu ya sa mu ci baya Allah madaukin sarki ka tsare mu daga fadawa fushinka ka tabbatar da digadigan mu akan sunna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum